shugaban najeriya muhammadu buhari da mukarabansa a yau sun karbi bakuncin miss siri maliyani indirwati babbar daraktar gudanarwa ta bankin duniya tare da kusoshin wannan bankin domin yin nazari akan hanyoyin da bankin na duniya zai bi domin tallafawa najeriya ta fuskanci kalubalen da ke gabanta na sha'ani na tattalin arziki da tsaro da dai sauran al'amuran da suka shafi gudanarwa na yau da kullum bayan da aka kammala ganawar ne misiri maliyani indarwati ta bayyana mana cewar lallai ganawa da shugaba muhammadu buhari yana da muhimmancin gaske a daidai lokacin da najeriya ke fuskantar kalubale daban-daban daga dai na tattalin arziki ne har zuwa na sha'anin tsaro this good opportunity for us to discuss with the to understand uh, the challenge that Nigeria economy is now facing. Wannan muhimmiyar dama ce da muka amfani da ita uh, domin tattaunawa da fahimtar kalubale da matsaloli na tattalin arziki da Najeriya ke uh, fuskanta, kamar yadda sauran kasashen duniya ke shan fama dangane da taɓarɓarewar tattalin arziki a duniya baki ɗaya da faɗuwar darajar mai da sha'anin tsaro, Najeriya ma tana fama. don haka ne muka zauna da shugaban najeriya da sauran wakilan gwamnati domin duba hanyoyin da babban banki na duniya zai bi domin ba da tallafi da taimakawa domin najeriya ta fito daga kangin da take ciki a yanzu in je misri maliyani indarwati babbar daraktar gudanarwa ta bankin duniya to ganin cewar a gurin wannan ganawar da aka yi shugaba muhammadu buhari ya bayyana wa wakilan bankin na duniya cewar najeriya tana fatan samun gudunmawa da goyon baya na wannan banki da duk sauran kasashen da abun ya shafa da a ba ta tallafi domin tabbatar da an dawo mata da kudadenta da aka sace aka aje su kasashen ƙetare musamman a switzerland inda kudaden da aka samu na jirar sani abacha da ƙasa ta riƙe tana cewar ba za ta bai wa najeriya kai tsaye ba sai dai a bada ta bankin duniya domin aiwa ƙasar najeriya aiki ganin irin matsalolin da aka fuskanta a baya cewa ana turo irin waɗannan kudaden amma ana ɓatar da su a hanyar da ba 'yan ƙasar ke cin moriya ba inda shugaba muhammadu buhari yake cewar yanzu da da akwai bambanci saboda gwamnatinsa tana tabbatar da cewa ta bi ka'idoji kuma ta yaƙi cin hanci da rashawa wurin tabbatar da an yi wa al'ummar ƙasar aiki ba tare da wata tangarɗa ba kamar da yadda kakakinsa wato malam garba shehu yake bayyana mu a tattaunawa da na yi da shi bayan da aka kammala taron. shugaban Muhammadu Buhari ke nuna shi a'a don an yi barna a baya kada a zaton cewa wannan gwamnatin ita ma gwamnati ce irin kada da a wannan gwamnati ce da ta kauce ba wai canji na siyasa ba har yadda ake da amanar jama'a ba za a yi wasa da wannan abu ba saboda haka a dawo mana da kuɗin kuma gwamnati shi zai sa ido da tabbatar ba a sace su ba. To yanzu kuna da gamsuwa da tabbacin cewa wato shugabannin babban banki na duniya nan za su sa baki su dawo da najeriya kuɗin nan sannan kuma sauran kuɗaɗen da ke waɗansu bankuna da waɗansu ƙasashe shin can ma ana sa ran za su taka wata rawa irin wannan insha Allah wana sa rai tun da duk ana nan ana ta yarjejeniya iri daban-daban da kasashen turan da kasashe da suke asiya na nesa ma da kasashen da suke kasashen larabawa ne ana ganin irin ziyarce nan da ake da wuya a je wata kasa a dawo ba a sa a kan yarjejeniya ba ta ba da damar cewa a yi musanyan wato tsakanin najeriya da su wajen dawo da haramtattun kuɗi irin waɗannan ba. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a tattaunawa da na yi da shi bayan da aka kammala ganawa tsakanin babbar daraktar bankin duniya wato misri malyani indarwati da shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati da ke abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria